takaddama tsakanin jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da kuma gwamnatin jihar Kaduna a kan reshen filin jami'ar da ke Mando a garin Kaduna dai ta sa gwamnati ta rushe katangar jami'ar. Abin da ya fusata ma'aikatan jami'ar da suka fara zanga zangan nuna rashin jin daɗi. Dabta Haruna Jibrin shine shugaban ƙungiyar malamai ta asu reshen jami'ar ta ABU a jihar Kaduna. kuma shi ya jagoranci wannan zanga-zanga don nuna damuwa. Kaga yadda suka ruguza duk hata bangon da yake dan kare makarantar da ɗalibai daga wasu matsaloli an rusa. Kuma kaga buldoza duk da kotu ta ba da odan kar'ai Sannan kuma kamar yadda muka faɗa muna kiran hukumomin jami'a da su janye digirin da suka ba shi Malam Nasiru Rufa'i saboda abubuwan da ba su danganci mutum wanda yake da shaidar takardar gama jami'ar Amadu Bello ba. Kotu ta ba da oda kar ai amma an ce sai an yi. Sannan hatta aka je aka sake faɗa mu kotu fa abinda kotu ce kar ai an yi fa. Sil kaga dai buldozoji muka tadda To kaga ba mu da wani zabi kenan in banda mu fito nan mu gwada mu al'umma tunda makarantar nan ta kowa ce mu ma'aikata ne. Duk da nuna kaduwa da jami'ar ta amadu Bello ta yi dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce ba za ta ja da ba baya kan ƙudurin rushe gine-ginen da aka yi ba bisa ƙa'ida ba. in ji shugaban hukumar tsare-tsaren birane ta jihar Kaduna wato Kasubda injiniya Ismail Umar Dikko. ba jami'ar Ahmadu Bello ba ne kaɗai muke wannan kusan duka garin Kaduna ne filin nan an ba su sucin cin 1965 ne a koyar da matasa da za su koyi tsari na kiwon dabbobi da kuma lura da lafiyansu tafiya ta tafiya 2009 zuwa 2011 suka yanka hekta kimanin tamanin a wajen akwai filote da aka samu wajen kusan dubu ɗaya a wajen suka yi ba tare da izinin gwamnati ba so abin da muka yi za su zauna a wajen iyakan filin da suka yi har zuwa gaba amma bayan za mu mu saboda za mu mai da shi wayanda duk suke wajen mu ga yadda za a yi a integrating din su ya kasance in har za a bar su suna da certificate din su na zama na mallakin kansu sai dai duk da wannan bayani kuma shugaban reshen jami'ar ta Amadu Bello da ake rikici akan ta Dr. Hassan Adamu Hamidu ya ce gwamnatin ta taka dokar kotu Land Use Act na 1978 an amending din shi a 2004 cewa gwamnati na da iko akan fili ke jihohinta amma kar abin da ya shafi makaranta kuma nan makaranta ce da ake koya ma yara saboda ka irin fa'i lokaci ne wata ran ba zai zama gwamna zai zama ordinary kamar ni da kai saboda ka doka kuma za ta ci gaba da aikin ta duk wanda ya sayar musu da guraren nan su sani cewa sun sai banza shugaban hukumar tsare-tsaren birane ta jihar Kaduna wato Kasubda injiniya Ismail Umar Dukko da ya dage kan cewa su ba san wani hukunci daga kotu ba inda abin na sani akwai mun ba su takardu na cewa ga inda za su koma amma ban da masaniya cewa akwai wani takarda daga kotu ko daga wani guri ni yanzu wayanda suka fi na, talaka da suka gina gida guda ɗari hudu da wani abu zuwa ɗari biyar da zan je rusa su ne matsala na in jami'ar amadu bello na zariya tana so ta kiwon dabbobi muna da dam akan gimi isa lol ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya.